state CID, of course, were able to track down to where he was found abandoned his face tied up kakakin yan sandan jihar adamawa kenan sp usman abubakar ke ma fitaccen mawakin ado daukaka ga iyalai da kuma yan wa shi shekwatar rundunar yan sandan jihar adamawa shi a ado daukaka eh, mawaki ne sanai a cikin adamawa da kewayenta da lokacin aka samu labarin bacewan shi ya daga ma mutane hankali da kuma ita rundunar mu na yan sanda mu mu kasa gwiwa muka ce to duk abin da yake a ciki dole mu kokari da taimakon Allah kuma ga yanda Allah zai sa har a samu shi Allah kuma ya taimaka a nan bangaren gefen rashin lafiya lamurde ka same shi kwance wanda har ya kai ga hukumar wani 'yan sanda na wannan bangaren ka samo shi aka kai shi asibiti daga nan kuma ka dan bashi magani da dan kulawa na daidai ya gwargwado ina ka garzo da shi nan herkwatan da 'yan sanda domin a samu a mika shi ga iyalansa shi dai a dole kuka wasu miniga ne masu suka yi awon gaba da shi biyo bayan sake wani sabon waka da ya game da cin hanci da rashawa a jihar adamawa lamarin da ya sa wasu 'yan siyasa nuna bacin ransu to ko mai ado da kan zai tuno ne a sace shin da aka yi saboda inda suka ajiye ni a tunanina eriyan tafiyan mu na farko eriyan yankin mura jabbe a nan eriyan ne na biyu na kwana biyu a nan daga nan kuma aka ɗauki ni sai aka ɗau hanyar numan ban sani ba an tsaya da sani ko an karasa numan a wannan tsakanin makamancin abin da na sani yana cewa kai har ka fara yin shishigi kana wuce gona da iri da lokacin da yana bayana da na shiga motan na zauna aka shaƙi mun ya yi samun bindiga a wannan dina ya ce ina motsi zai fasa min kwakwalwana shine yake cewa har ka wuce fara wuce gona da iri to shine gona da irin nan wannan waƙoƙin da na fara yi wanda suka shafi gyara kayan kan ne ko kuma wani abu ne daban wannan wanda kuma shi wancan ban san shi ba amma wannan na san shi yanzu haka da yan da kuma sauran jama'a ne ke ci gaba da yin tururuwa zuwa gidan aro daukakan domin jajantawa ita wannan waka ban yo dan a bani kwabo ba sai dan al'ummar jihar mu wacce ake mana zamba ma'ana talakawa mun yi da ke a bar mu mu girba jihar adamawa dai jiha ce da ke wajen 'yan siyasa wanda ko yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya